na biyu a hawa a dararu ittiba'il hawa na biyu dai alhawa ya kodo ilar dalali ai yakacin cutuwa kenan hawa na jan mutane zuwa ga halaka Aslo kulli dalalin ittiba'u dhanni wal hawa tushen duk wani halaka da bauɗewa to ainihin bin zato wato mutum dinga kama jita-jita ba ka kama za ka ji jita-jita amma ba ka kama ta duk jita-jita da za a faɗi ka ji ta ta zo ta wuce amma kana nan kana bibiya akwai jita-jitan da bai kamata ma ka bi ta ba ka bari ka gani amma ba ka bin jita-jita in kana dacewa ta wutar ba za ka dace ba qala subhanahu fi ashabi dalali in yattabi'una illa dhanna wa ma tahawal anfus ba abinda suke bi sai zato zace zace da abin da rai kake so ta karkata gare shi ita kuma rai al'amaratu bisu'i falehi ita ka ka dubi a jihadi ita aka ce ita ce farko dole mutum kafin ya yi jihadi dole sai ya tabbatar da ransa tsayayya ce ta yadda ba zai banna ba in yattabi'una illa dhanna wa ma tahawal anfusuhum فلأجل اتباعهم سود بيينسو الذن دزتو وهو النفس وقعوا في الضلال ولا يكتفي الهوى بإدلال صاحبه أينه ولا يكتفي الهوى هوى بي إسوى بإدلال صاحبه دقت الدم أبو تنصر يكتفي الهوى بإدلال صاحبه إنا ساكي ساكي hawa ba ta tsaya da batar da mai ita ba kawai ban da batarwa akwai abin da hawa take bal ya ta'adda ta'addahu ila idlalil akharin ya zuwa ya batar da wasu zai bata shi bai tsayawa a kansa yakan batar da na kusa da shi ko kuma dai wasu kawai wa biadihi ya ahli وإن كثيرا ليذلون بأهوائهم بغير علم da dama suna batar da mutane da son ransu ba da wani ilimi ba ai yudilluna gairahum bi sababi hawahu ya ishe mu موصو الموصو